muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wade bullet ta youtube Mai sauraro Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin muradin zuciya inda nake ci gaba da karanto muku littafi mai suna kasaitar su. Amina ya haka kin san ba za ki iya wannan aikin ba kika karba? Yaya babba yake faɗa daga cikin wayar da ke hannun Amina cewa ta yi kamar yana gabanta ta ce wallahi ni ma ban sanya aka yi hakan ta kasance ba a yadda na zuba masa ban ɗauka ba zai mutu ba ashe na yi kuskure da ban juye gaba ɗaya a ciki ba kuma tsoron da na ji kar na juye duka gubar a ciki kalar ruwan ya canja shi yasa na saka kaɗan dan ma kamar gishiri gubar take shi yasa ba a gane ba amma ni ma na yi mamaki da naga kwana ɗaya kacal yayi a kwance ya tashi kamar ba shi ba ta faɗa cikin takaici daga can bangaren yayi babba ya ce ni ma abin da ya bani mamaki matuƙa a ce kwata-kwata awansa ashirin da hudu aka sallamo shi mu da muke so yanzu a ce muna can muna karɓar gaisuwar mutuwarsa amma babu komai ya tsallake rijiya da baya ba za mu kyale shi ba next target duk yadda za ki yi ki shanye ta duka a cikinsa cikin kwanakin kuma fa za a bashi ba sai an ja wani lokaci mai tsayi ba girgiza kai ta yi ta ce insha Allahu babu matsala za a yi hakan tun da har aka samu ya fara shiga tarkon mu ya ƙare sai mun ga bayansa hankalinmu zai kwanta zan koma falo yanzu ma yi waya anjima daga haka ta katse wayar ta sauke ajiyar zuciya famfo ta kunna ta wanke fuskarta tana karewa ban ɗakin kallo kamar wacce ta ajiye wani abu buɗe kofar ta yi ta fito tana goge ruwan da yake fuskarta ba tare da ta lura da wanda yake zaune ba dago idon da za ta yi suka haɗa ido da dadi a zaune a gefen gadon ya zuba mata ido kawai yana kallon ta rudewa ta yi lokaci ɗaya kana kallonta za ka ga alamun rashin gaskiya a tare da ita dadin zai da yaushe ka shigo ta faɗa a ɗan diriri ce. tana ƙaƙalo murmushin dole kallonta yake yi kawai kafin ya danne zuciyarsa ya ce ban jima ba ina kiɗin ɗaki na ya faɗa yana miƙo mata hannu daman yanzu nake shirin na je na buɗe na ɗan gyara maka ta faɗa tana buɗe durowa ta ɗauko mukullin a'a bar shi kawai ba ni. ya faɗa yana miƙewa tsaye miƙa masa ta yi ya karɓa ba tare da ya kuma kallonta ba ya fita daga ɗakin nata da kallo ta bishi tana dafe kirji tare da faɗo mai Allah ya sa bai ji abin da nake faɗa ba bayan ya fito daga ɗakinsa saman zai ya nufa ya same su a zaune shi da yaransa ya kalle shi ya ce zet ka taso mu je fat ina ka kwanta ba zan iya barinka kai kaɗai a nan ba ɗauko kai yayi ya kalli dadin kafin ya ce zan iya kwanciya a nan din ne kaɗai ga kuma wizi ma suna nan dadi ya kalli wizi ya ce da gaske kuna nan eh dadi muna nan ajiyar zuciya yayi dan ya yarda da su ganin yadda suka dinka zirga-zirga a asibiti kuma tun da shi zai ɗin da kansa ya amince da su ya san babu matsala me sunan ku ne na gaskiya dadi ya faɗa yana kallon su sosa kai wizi ya ce ibrahim ikon allah kana da suna mai daɗi ka mayar da kanka suna wizi kaifa dadi ya faɗa yana kallon mugu Kamal ya ba wa dadi amsa yana ɗan sunkuyar da kai. Dukkanku sunanku da Dadi, amma kuka ɓata sunayenku haka? Ina ɗayan? Ai da ku uku ne nake gani ko? Dadi ya tambaya yana kallon su. Kallon mai gidansu suka yi suka ga kamar ma bai ji me ake cewa ba. Ya kawar da kansa gefe hakan ya saka wizi ya ce ya ɗan yi tafiya ne dadi. Dadi ya ce to shikenan dan Allah ku kula da shi da kyau in wani abin ya faru cikin dare ku kira ni a waya. kar ya hana ku ya ce ba za ku yi min waya ba in sha Allah dadi za mu yi abin da ka ce mugu ya bashi amsa sai da safon ku ya faɗa yana fita daga falon dogon tsaki zai da ya ja ya ce ni in ba don kun takura da yawa ba ban ga abin da zai sa ku kwana ba hamid ma ya so kwana na hana shi ku ne kuka nace ya faɗa yana ɗan yatsa na fuska tare da ɗan kwanciya akan kujera haba mai gida a wannan halin da kake ciki kai ba mata gare ka ba wacce za ku kwana tare ai ya kamata a kwana da kai ciwo bai san dare ba ai wizi ya ba shi amsa kallon wizi yake kamar mai tuna wani abu kafin ya ce berison zan yi matar ai ya za a yi da kwanciyar kun san ba na sharing bed 'yar dariya muku ya yi ba ka da kes mai gida ai a nan za mu baje mu ya faɗa yana sake zama akan kujerar falo ya faɗa alamun tambaya e mana mai gida ai lafiya lau wiz ya faɗa shi ma yana gyara zamansa no ba za a yi haka ba let call my cleaner. ya yi oda na small bet yanzu a kwashe masu tsincen ɗakin a saka muku kwanan falo sai ka ce tv ya faɗa yana ƙoƙarin kiran waya haba mai gida kwana ɗayan shine sai an siyo gado kuma mu yanzu sai mu zauna har a kawo gado a ɗaura muna zaune karfe tara fa ta wuce ai ka bar mu a nan kawai bacci za mu yi mai kyau a nan wizi ya sake faɗa yana ɗan murmushi da mamaki yake kallon su kafin ya ce wai da gaske za ku kwana a nan ɗin kwanciya mugu ya yi kan kujerar ya ce allah mai gida mu da muke kwana a ƙasan gadawa ga mu ga kwata muka yi bacci lafiya lau balle na oke wizi shiga ciki a wardrobe akwai blanket ka ɗauko muku ya faɗa yana kallon wizi miƙewa ya yi kamar yadda ya ce ya shiga ya ɗauko manya-manya masu bala'in laushi guda biyu ya fito da su yana faɗin ta ka ce za mu rasa sallah asuba in dai muka kwanta a wannan abun tsaki ya ja ya ce ba kwa jin yunwa zan ya tambaye su da kulawa yana kallon su a koshe miki suka haɗa baki wajen faɗa mikewa tsaye yayi da kyar yana ɗan rantsa ido ya shiga ɗaki ba tare da ya ce musu komai ba su kam TV ma suka kunna suka fara kallon ball don lokacin bacci bai yi ba shi ma wanka yayi ya canja kaya ya kwanta ba dan yana jin bacci ba sai dan rashin karfin jiki da babu a tare da shi daga haka bacci ya ɗauke shi cikin dare ciwon kai ya tashe shi ya dinka juyi shi kaɗai akan gado hannunsa ya dafe da cikinsa garin juyi ya cillo bedside lamp ba tare da sani ba wannan karar faduwar lamp din ta tashi suwizi suka farka a firgice suka miƙe suka shiga ɗakin da sauri inna lillahi mai gida ciwon cikin ne suka faɗa suna karasowa inda yake da sauri wizi ya rike shi mugu kira wayar dadi da sauri wizi ya faɗa yana kallon mugu ba musu ya doka wa dadi kira ya sanar da shi halin da ake ciki a guje dadi ya hauro sama ya shigo ɗakin yana faɗin ku kama shi mu tafi asibiti da sauri dadi ya faɗa yana kallon su hankali tashe A'a dadi ba sai mun je ba ya faɗa cikin murya a ƙasa yana jin numfashi kamar yaya ba sai mun je ba zai a gida kake so mu zauna amai ya faɗa yana yunƙurawa zai tashi saboda yadda aman yake taso masa da sauri dadi ya kama shi ya riƙe ya miƙe tsaye Saka shiga ban ɗaki aman ya fara a galabaice kamar zai amayar da kayan cikinsa haka yake aman yana riƙe shi ruwa ne yake zuba a idansa kasance amansa ba shi da ƙara sai dai idansa ya tara ruwa kawai ruwa ya saka ya wanke fuskarsa dadi ya riko shi suka dawo kan gado ya zauna tare da dafe kansa da hannu bibbiyu yana sauke numfashi Dadi suna so na tafi inda mamana ta tafi ko me yasa suke so na mutu? Ya faɗa hannunsa yana dafe da kansa yana kallon ƙasa. Dadi da hawaye suka cika masa ido. Ya goge ya kalli Zaid din yace Zaid ba za ka tafi ba za ka mutu yanzu ba insha Allah. Asibiti za mu tafi yanzu. Dadi na daina jin ciwon yanzu. Ina so na ga na da Ifti. Kallon agogon ɗakin dadi yayi kafin ya dawo da kallonsa ga Zaid ce karfe biyu da rabi na dare fa. Zaid ka yi haƙuri gobe insha Allah in Allah ya kai mu za ka gansu. Dago jajayen gidansa ya yi ya kalli dadi ya ce in ban kai goban ba fa kuma kamar ya sauka masa mashi haka dadi ya ji a lokacin ya kalli zaɗin da sauri shi ma ya kalle shi so ya ya zauna kusa da Z ɗin ya dafa shi ya ce ba za ka mutu yanzu ba insha Allah ka daina faɗar haka in ka mutu ya kake so na yi ka ta tafi ta bar ni kai ma ka tafi ka bar ni to dadi mai nayi musu suke so su kashe ni ya faɗa kamar zai yi kuka yana kallon dadi shiru kawai dadi yayi masa ya kwantar da shi a sa dadi a kira min su ina so na gansu ya kuma faɗa har lokacin yana jikin dadi bai amsa masa ba don ji yake in ya buɗe baki a lokacin zai iya yin kuka shi yasa ya shiru a hankali ya fara jin saukar numfashin zaɗin alamin ya samu bacci kwantar da shi ya yi a kan gadon a hankali ya rufe shi tare da zuba masa ido sai a lokacin ya kalli inda suwizi suke ya gansu tsaye kowa tausayin zai ya bayyana a fuskarsa na gode kun ji ba don ku ba da yanzu ban san a wani hali yake ciki ba ku je ku kwanta kuma ya yi bacci ai zan zauna tare da shi a nan dadi ya faɗa yana kallon su jiki a sanye suka fita daga ɗakin suka koma suka kwanta ba don suna son jin baccin ba Dadi ma alwala ya tayar da ƙiyamin laili yana kai wa Allah kukansa a daren haka ya kasance a zaune yana gadin zat har aka yi assalatu sannan ya tashi da nufin tafiya masallaci ko da ya fito falon ya haɗu da wizi har sun yi alwala su ma a ban ɗakin da yake falon dadi kai da wizi ku je ku yi sallar ku dawo in ya so in kun dawo sai na je masallacin gaba kar a bashi shi kaɗai mugu ya faɗa yana kallon dadi da girmamawa haka aka yi kuwa dadi da wizi suka fita aka bar mugu a wajen zat da yake bacci bayan sun dawo mugu ya sauka ya je masallacin gaba da gidan kaɗan ya yi sa'a a lokacin suka tayar da sallah ya bi jam'i bayan an idan ya dawo dadi kasa bacci ya ya zauna a gefen gadon zai yana kallon sa har gari ya waye ya ɗan yi haske su yi suka masa sallama suka tafi yana ta saka masa albarka kamar ya goya su sai karfe bakwai zai ya farka yana farka ko ya zuro kafar yana saukowa daga kan gadon sai a sannan ya lura da dadi da yake zaune a kan bedside yana bacci a zaune murmushi yayi ya karasa inda yake ya dan taba shi kadan ya ce dadi bude ido yayi ya kalle shi yace ce zai diya jikin na warke dadi ka je ka kwanta ka huta ai safiya ta yi ya faɗa yana kallon dadin nasa da kulawa ka tabbata ka warke baka jin komai yanzu ya sake tambayarsa na ji sauki sosai ka je ka huta jin haka ya saka shi ya miƙe ya fita daga ɗakin zai da ya bi shi da kallo kafin ya yi murmushi ya shigo ban ɗaki Shaf-shaf ya yi wanka ya shirya ya tayar da sallah bayan ya idar ya ɗan zauna na wani lokaci kafin ya koma ya kwanta. Bai farka ba har sai da sha saura. Duk bayan minti goma sai dadi ya zo ya duba shi sai ya gan shi yana bacci. Sai sha ɗaya ya yi wanka ya shirya ya zauna a falonsa don san baya son sauka ƙasa. Taku ya jiyo hakan ya tabbatar masa da akwai wanda yake haurowa sama sai ya mayar da hankalinsa ga kofa kamar yadda ya yi tunani kuwa dadi ne ya shigo falon da sallama a bakinsa amsawa ya yi zai ɗin ya kalli dadi ya ce monin dadi sai da ya zauna kusa da shi ya dafa shi kafin ya ce ya jikin naka alhamdulillah na ji sauki masha Allah breakfast ba ya ɗan yatsu na fuska ya ce wani abu nake so amma na san babu lalle na samu ya faɗa kamar zai yi kuka gyara zama dadi ya ce ai duk abin da kake so zai ko a ina yake zan samu maka shi faɗi kawai kallon dadin nasa yake kafin ya ce abincin precious nake so na ci in ba na ta ba ba zan ci komai ba da mamaki dadi ya kalle shi ya ce wace precious kallon dadin nasa yi kamar zai yi kuka ya ce dat pretty mana sarai dadi ya fahimci wace yake nufi amma sai ya ce ban fa gane ba oh dad if sam nake nufi murmushi dadi yana ɗaga gira sama ya ce yanzu ban da abinka ina zan ganta har na ce abincin ta kake so ka ci kuma fa yarinyar nan ba ajiye ta kai ba watakila ma ba ta nan yanzu kana takura ta sai kuwa ya tamke fuska ya ce ni in dai ba abincinta ba ba zan ci komai ba yau dadi zai yi magana kira ya shigo wayarsa yana dubawa ya ga sunan abban sam sai yayi murmushi tare da ɗaukar wayar ya kara a kunne bayan sun gaisa abba yana tambayarsa mai jiki ya ce da sauki daga can bangaren abba ya ce idan kana kusa da shi a bashi mu gaisa ba musu dadi ya miƙa wa zai wayar ina kwana zaid ya faɗa a hankali yana sauraron abin da abba zai ce lafiya lau zai ya karfin jikin da sauki abba ya ce masha Allah Allah ya kara lafiya zai ya amsa da amu abba ina Precious take abba ya yi murmushi ya ce tana cikin gida akwai wani abu ne kamar yana gaban abban ya wani shawabe da fuska ya ce ni abincinta nake so na ci na faɗa dadi ya ce ina takura mata kiris ya rage abba bai saki dariya ba ya daure ya ce amma dadi bai kyauta ba me kake so ta dafa maka kwanciya ya a jikin kujerar ya ce anything to shi kenan ka jira ta za a kawo maka yau ta za ka ci till down kar ka damu abba ya faɗa yana murmushi thank you abba ya faɗa tare da miƙa dadi wayar dadi ya ce ka biye wa shirman zai ka saka ta aiki ko abba ya ce banda ka, ai matarsa ce kuma ko babu aure tsakaninsa ai yana gaba da ita ba wani abu bane bara na shiga cikin gidan na saka a kawo masa da wuri zuwa anjima zan shigo na duba shi insha Allah daga haka suka yi sallama da dadi yana ta godiya shi ma haka dadi ya ce zai ina zuwa daga haka ya sauka ƙasa bai jima da sauka ba an ta amina ta hayo saman hannunta ɗauke da flat da flax ɗin ci. tun ta shigo falon ya ɗauke wuta ya tamke fuska kamar bai san da zuwanta ba zadiya jikin banza ya yi mata dama kuma ta san ba zai amsa ba sai ta ci gaba da faɗin ga abinci na kawo maka kaci ta faɗa tana tura flat ɗin kusa da shi kallon abincin ya yi ya ɗago ya kalle ta ya ce dalla malama ɗauke min wannan tsiyar taki tar min da shi daga falo ya faɗa murya a ƙasa amma kana jin yadda take fita ka san cikin bacin rai yake furtata. ta kallonsa ta yi ta kalli abincin ta ce tsiyata abincin ne tsiyata ke kanki ma ai tsiyar ci ba abincin ki ba ma ya bata amsa yana kada kafarsa yana zuba mata harara hmm said ko baka kalle ni a matsayin wacce take auren mahaifinka ba yana da kyau ka kalle ni a matsayin wacce ta girme ka don ko ban haife ka ba na tabbata na baka shekaru da dama a duniya baka daraja na gaba da kai ne ta tambaya cikin takaici tana kallon sa in kuma na kalle ki a matsayin banza wacce bata san abin da take yi ba fa ya faɗa yana kallon cikin idanta zai ni kake kira banza ta faɗa cikin mamaki to mara hankali kike so na kira ki wace ce ki in ba banzar ba ko kina da wani sunan ne bayan wannan ya faɗa yana jifanta da kallon wulakanci cikin muryarta da ta yi rauni ta ce sai nake ji a jikina akwai ranar da za ta zo za ka zo gabana kana kuka kana na yafe maka wannan ranar nake ji maka ai a fusace ya miƙe tsaye ya kalle ta tun daga sama har ƙasa ya ce wallahi kin ci sa'a da cikin jini na a jikinki wallahi da sai na barar da ke a wajen nan ke har kin isa na nemi alfarma a wajenki? har na zo ina kuka for god sake oh my god ke har kina da karfin gwiwar da zaki ce zan zo na ce ki yafe min wace ce ki me kike da shi me zaki bani da na zo na nemi alfarma a wajen ki gwara na yi addu'a tun kafin ranar Allah ya ɗauki raina na mutu kafin lokacin in kuwa ina raye gwara na je na durkusa wa beach do you know beach macan kare to gwara na je na durƙusa mata ina kuka na ce ta yafe min da dai na ce ki yafe min saboda na fi girmama ta a kanki ki daina wannan banzan tunanin a ranki ranar ba za ta taɓa zuwa ba har Allah ya tashi duniya and before I count three ki bace min da gani kafin zuciyata ta kai ni ga shaƙe miki waya ki je ki ci gaba da haɗa plan ɗin kashe ni kin ji sai mu ga waye zai nemi yafiyar wani ni da ke ya karasa faɗa cikin murya mai amo duk da amsawar da cikinsa yake yi bai hana shi faɗa mata abin da yake ransa ba tun da take a rayuwarta ba a taɓa faɗa mata wani abu da ya ɓata mata rai kamar abin da zai ya faɗa mata yanzu ba bata san lokacin da hawaye ya fara saukowa daga idanta ba ta kalle shi ta ce za ka yi da na sani kalaman nan ba da daɗewa ba ka yi tunanin ranar da za ka roƙe ni na yafe maka wannan hukunci zan yanke ni kuma a lokacin tana gama faɗar haka ta sauka a guje ta nufi ɓangarenta tana kuka sosai abba kuwa daga sa darat ɓangaren umma ya nufa yana shiga ya ga iftisam ɗin a tsaye tana mayar da fulo ɗin kujera yauwa iftisam abba ya faɗa yana shigowa juyawa ta yi ta kalle shi ta ce na'am abba ya na ganki haka kamar mara lafiya me ya same ki ya tambaya yana kallonta kaina ne yake min ciwo ta bashi amsa kanta a ƙasa

kin sha magani ya eh, tambaya yana kallonta da kulawa eh na sha abba a lokacin umma da jidda suka fito daga ɗaki abba ya ce ashe iftisan ba ta jin daɗi ban sani ba jidda ta kalli umma ita ma ta kalli kafin ta ce eh ciwon kishi ne yake damunta abba jidda ta faɗa kai tsaye tana ɗan murmushi ciwon kishi kamar yaya kenan abba ya tambaya da mamaki a fuskarsa dariya umma ta yi ta ce akwai wani abin ne yaron nan zai ne muka yi waya da shi yanzu yake sanar da ni in dai ba abincin iftisan yau ba zai ci komai ba to gashi kuma na zo ita ma ba ta da lafiya kallanta umma ta yi ta ce eh amma ai za ta iya dan dai dan samfultins ai ba zai gagare ta ba turo baki ta yi bata san lokacin da ta ce ina matar ta sa ba sai ta yi masa komai ba sai ni ta faɗa ba tare da ta san maganar ta fito fili ba matarsa ma ba ta da lafiya a ibtisam abba ya ba ta amsa yana kallonta da mamaki dan sai yanzu ya gane maganar jidda saurin kallon abba ta yi ta kalli jidda ta ga tana dariya sai ta ɗan diriri ce ta ce to abin da ta iya furtawa kenan ta yi kicin da sauri murmushi abba ya fita daga falon umma ta shige ɗaki rasa me za ta dafa ta yi sai kawai ta haɗa cikin fasta da ɗan fefe soup kasancewar umma ba ta rabo da zobo ta dafa ta haɗa ta saka kankara ta haɗa komai yadda ya dace sannan ta fito ta shiga ɗakin umma suna zaune ita da jidda tana taya umma tsifa ta shigo da sallama ta makale a jikin kofa ta ce umma na gama to sanni da aiki bara na kira abban na na jiya za a yi da shi ta faɗa tana ɗauko waya ta kira abba tana sanar da shi an gama iftisam ta kalle ta ta ce ya ce ki kai masa fat ɗinsa zai je gidan ya duba shi yanzu sai ya tafi da shi da to ta amsa ta fice daga ɗakin bayan abba ya yi azahar aka saka masa abincin a mota ya tafi da shi bayan ya shiga cikin gidan dadi yake cewa da kanka ka kawo abincin kai amma zad ya wahalar da kai ya faɗa yana murmushi to ya za a yi babu komai da direba zan yi maka waya a tura sai na tuna yanayin da ake ciki a gidan ba kowa ya kamata a dinka ba zai abin da yake so ya ci ita kuma iftisam din ba ta jin daɗi da ita zan saka ta kawo girgiza kai dadi ya yi cike da gamsuwa ya ce me ya same ta ciwon kai ta tashi da shi yau allah ya ƙara lafiya mun gode allah ya saka da alkhairi murmushi abba ya yi kafin ya ce amin a gurguje abu a kan aurensa da yake kan Ibtisam sai nake gani ya kamata a sanar da shi a yanzu ko dan yanayin ciwon sa dadi ya gyara zama ya ce in aka faɗa masa yanzu kenan ya samu abin da yake so cikin ƙasaita, ni na fi so ya wahala ya san zafin nema a biyararsa ya san cewa ba komai iko da ƙasaita da faɗa suke bayarwa ba shi yasa zan zo takanas na fada wa Maryam ɗin ta daina raga masa akan komai ko marin ta yi tarama bai zaro ido waje ce tarama kace eh tarama in yi sau daya tarama ba zai ƙara yi ba amma in dai zai mare ta ta tsaya tana kallon sa gobe ma zai kuma za a faɗa masa amma ba yanzu ba girgiza kai abba ya ce ko ba aure a tsakanin su akwai tazarar shekaru da dama a su ba a ce in ya mare ta tarama ba abba ya faɗa da murmushi yana miƙewa tsaye dan sauri yake dadi ya ce hmm, baka san halin zaid ba ne wallahi da baka ce haka ba duk da hakan dai ba za a yi hakan ba gaskiya yanzu zan tafi duka abin da yake akwai mai waya dadi ya ce shikenan Allah ya taimaka daga haka dai suka yi sallama abba ya tafi dadi da kansa ya ɗauki abincin ya kai masa saman ya same shi a zaune sai wuci yake kamar zaki kallon sa dadi yake yake kafin ya ce zai lafiya kallon dadi ya yi ce waccan matar taka ce ta ɓata min rai abincin precious ne ya faɗa yana kallon abin da yake hannun dadi eh shi ne, gashi nan ka ci ta ya zo yana sauri ya tafi dan da kansa ya kawo maka abincin dadi ya faɗa yana ajiye masa bai ce komai ba ya buɗe abincin ya tashi ya ɗauko plate da spoon ya fara ci dadi kuma ya sauka ɗakin amina dadi ya nufa ya same ta zaune ta dafe kai alamun wacce ta ci kuka ta ƙoshi amina lafiya dadi ya faɗa yana shigowa ɗakin babu komai ta bashi amsa ba tare da ta kalle shi ba dan shi ma ta san haushin ta yake ji dama tambayar ki zan yi dadi Dadi ya faɗa yana zama kusa da ita. Kallonsa ta yi, ta ɗan yi murmushi ta ce, Me yasa na zuba wa Zaid poison ko? Me yasa nake so na kashe Zaid ko? Me ya yi min? ni da waye muke so mun kashe shi wannan su ne tambayoyinka ko ta faɗa tana kallon sa ido cikin ido babu alamun tsoro ko nadama a tare da ita mamaki ya hana dadi magana sai zuba mata ido kawai da yayi yana kallon ta har ta kai ƙarshen maganar ta kafin ya ce abin da zan tambaya kenan faɗa min ina jinki ya faɗa fuskarsa a tamke yana ta eh tabbas ni ce na bawa zet guba amma ba da niyyar kashe shi ba Take dadi ya ɗaga mata hannu yayi tare da faɗin sai dan me na sai dan me Amina ni kike kallon ido na kike faɗa min ke kika zuba wa gudan jini na abin da na fi so a duniya guba kuma kike ce min ba dan ya mutu ba to dan ya samu lafiya kika bashi Amina ya karasa maganar cikin faɗa da ɗaga murya wacce tun da suke tare da shi bai taɓa yi mata haka ba. ta tsorata da yanayinsa sosai ta zaro ido waje ta girgiza masa kai ta ce wallahi Allah ban bawa Zaid guba dan ya mutu ba ka yadda da ni ka tsaya na yi maka bayani a fusace ya miƙe tsaye yana jifanta da kallon ƙasƙanci ya ce bayanin mai za ki min amina bayanin ta yadda kika ɗauki hankali na kika zuba masa poison a ruwa shi za ki faɗa min ban taɓa yin dana sanin zama da ke ba sai yau ban taɓa jin haushin ki a raina ba sai yau ban taɓa jin na tsani wata halitta ba sai ke ban san ba kya so na ba sai yau amina duk mai so na zai shi kaɗai kaɗai ne wanda na mallaka a duniya sai wanda yake cikin ki ba ni da uwa ba ni da uba na rasa matata ta farko Z kaɗai nake kalla a duk duniya na ji daɗi a raina shi kika bawa guba kuma kike kallon idona kike ce min ba dan ya mutu kika bashi ba kika zama silar kwanciyarsa a asibiti yaron nan jiya da daddare bai yi bacci ba saboda azabar da kika saka shi a ciki me ya tare miki a gidan nan amina shi da ko sabgarki baya shiga me ya yi miki ya faɗa muryarsa ta yi rauni a lokacin ta ruɗe sosai tsoro ya kama ta don gani take zai iya dukanta a lokacin Jikinta ya hau rawa ta fara ja baya. Tana da na sanin faɗar abin da ta faɗa masa ta ce, Ka tsaya ka saurare ni dan Allah ban taɓa kwana da nufin kashe zai ba, hasali ma bai san lokacin da ɗauke ta da mari mai zafi ba, dan shi baya so ya ji tana cewa ba ta yi niyyar kashe zai ba. In za ki faɗa min gaskiyar dalilin ki na so ki kashe min ɗaki faɗa min, amma kika sake cewa ba ki niyyar kashe shi ba zan saka a kulle ki ina da fawa da zan kulle ki ko da ba a ƙasar nan ba ne, balle a cikin Najeriya kuma wallahi babu wani wanda zai fito da ke ya faɗa yana nuna ta da yatsa idanunsa suka koma ja sabida bacin rai sai ta rasa me za ta ce kawai sai ta fashe da kuka ta takure a jikin bango kamar ba mai ciki ba a fusata ya finci ta da karfin gaske ya ji abu ya faɗo a ƙafarsa, ya kalli kafar tasa ya kalli daga inda abin ya faɗo ya dawo da kallonsa ga fuskar amina da ta sake rudewa sun kuya waye ya ɗan dan curin fulan da ya faɗo daga cikinta ya kalle ta cikin mamaki tashin hankali al'ajabi bacin rai ta ya ce amina mai zan gani haka daman yaudara ta kike ba ciki ne da ke ba na ce daman yaudara ta kike ba ciki ne da ke ba ya faɗa cikin sauti mai amo wanda ya saka ta ƙara sake gigicewa ta ɗaga masa kai alamun e ba tare da ta sani ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da ya iya furtawa kenan ya jingina da wardrobe ɗin da ya zuba mata ido kawai cikin rashin sanin me zai ce me kuma kuma zai yi mata wannan dalilin ya saka ki tun tunda cikinki ya kai watan da zai bayyana kike gudu na bakya kwana a inda nake na gane shi yasa duk wani abu da zai hada ni da ke kike nisantar kanki da shi sai ki ce min cikin ya saka a bakya so na rabe ki ashe ƙarya kike amina wani hukunci zan miki na huce kuka take yi sosai cikin kunya da nadamar abin da ta aikata ta ce ka kashe ni in zaka iya amma ina so ka tsaya ka saurari abin da zan faɗa maka ko da ba za ka yi amfani da shi ba kina da sauran abin da zaki faɗa min har a yanzu kenan to ina jin ki sanar da ni nima wanne shiri ake na kashe ni faɗa min ina jin ki ya faɗa yana takowa inda take ita kuma tana yin baya to mai sauraro bari mu dakata anan da karanto muku wannan littafi mai suna kasaitar su so ilimi da daɗi to kar mu bari shirin ga yauce mu muradin zuciya na yanzu muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani ilimantarwa da fadakarwa da nishaɗi a wai